بسم الله الرحمن الرحيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاحلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله إذن كدوب المصنف نائب musannaf أبي شيبة abi shayba في mujallar أكد farko shafi da kuma sunanul imam al-baihaqi a mujallad na biyu shafi na uku abdullahi bin abbas ya ba da labarin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. abdullahi bin abbas ya ce innan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa bi makkata nahwa baitil maqdis a lokacin da annabi yake makka in ji abdullahi bin abbas a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake makka idan zai yi sallah sai ya saka ka'aba a gabansa amma yana fuskantar baitul maqdis masallacin kudus wal ka'batu ya yadayhi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah a lokacin yana makka yana fuskantar ɗakin ka'aba ya sa ka'aba a gabansa sannan yana fuskantar nahiyar baitul maqdis kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da alƙibla guda biyu yana amfani da alƙibla na ka'aba kuma yana amfani da alkibla na baitul maqdis tula muksihi bi makka tsawon zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a garin makka hakanan yake sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu shekaru kamar goma sha uku a makka yana wa'azi kafin ya yi hijira a waɗannan shekaru da manzon Allah ya yi a makka duk sa'ilin da zai yi sallah a jikin ɗakin ka'aba yana fuskantar ɗakin ka'aba amma sai ya ya saka baitul maqdis wato shine alkiblarsa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana girmama masallacin kudus ne saboda yawan albarkan da yake wajen Allah ya saka albarka mai ɗimbin yawa ga masallacin kudus akwai hadisai masu ɗimbin yawa da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da albarkan da Allah ya sanya ma masallacin kudus akwai littafi musamman wanda muhammad nasiruddin albani ya yi takharijinsa sunansa takhriju a hadithi fada'il sham idan kana son ka san falalan masallacin kudus to akwai buƙatar ka nemi wannan littafin me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fuskantar masallacin kudus a lokacin da yake makka in zai yi sallah akwai dalilai masu yawa na farko mun karanta a baya cewa masallacin kudus shine masallaci na biyu wanda allah maɗaukaki ya sanya ma ɗan adam a wannan duniya mun karanta wannan hadisin wanda al bukhari ya ruwaito yana hadisi na 3366 da sahihu Muslim hadisi na 520 Abu Zarr al-Gifari ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulallah ya manzon Allah ayyu masjidin wubi'a fil ardi awwala wani masallaci ne aka aje shi a duniya na farko ɗakin da ake bautan Allah na farko wanne ne a tarihi kala sai manzon Allah ya ce almasjidul haram masallacin farko da Allah ya saka a duniya don ɗan adam ya bauta masa shine masallacin ka'aba masallaci mai alfarma Tun kala sannan abu zarri ya ce sun ma'ayyo sai wani masallaci kuma ka'aba ita ce na farko to wani masallaci ne na biyu قال annabi النبي صلى الله عليه وسلم يتي المسجد الأقصى Shi ne masallacin Kudus masallaci mafi nisa domin shi ne masallacin da ya fi nisa ga mutanen Makka Abu zarar Gifari ya ce kan huma, shekaru nawa ke tsakaninsu ya Rasulallah kala sai annabi ya ce na sana a tsakanin ginin Ka'aba da ginin masallacin Kudus shekara arba'in ne wannan hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim hadisi ne da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan hadisin yana tabbatar da albarka da wannan masallacin yake da shi shi ne masallaci na biyu a tarihi na duniya sannan akwai hadisi wanda yake sahihu sunan imam tirmizi hadisi na 692 yana sahihu ibn maja hadisi na hadisin abdullahi bin amrin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari hadisi ingantacce ya ce inna sulaiman ibn dawuda alaihi salam annabi sulaiman dan dawuda annabi sulaiman dan annabi dawud amincin allah ya tabbata a gare su lamma bana baital maqdis annabi Suleiman ya gina masallacin kudus a zamaninsa shine manzon Allah yake ba da labari abin da ya auku a lokacin da annabi Suleiman ya gina masallacin Kudus a lokacin da annabi Suleiman ya gina wannan masallacin in ji manzon Allah sa'alallaha azza wa jalla khilalan talafa ya roki Allah wasu abubuwa guda uku yana son Allah ya biya masa wasu bukatu guda uku bayan ya gama ginin ɗakin ɗakin Allah wato masallacin Kudus masallaci wajen bautan Allah sai ya roƙo ya roƙi wasu buƙatu ga Allah maɗaukaki kada ku manta mun bayyana cewa a duk lokacin da kake aikata wani aiki na alheri daidai ne ka gabatar da addu'a ka yi tawassuli da wannan aikin kamar yadda annabi ibrahim salam a lokacin da yake ginin ɗakin ka'aba da shi da ɗansa annabi isma'il suke yin addu'a rabbana takabbal minna innaka antas sami'ul alim ya Allah ka amsa mana wannan aiki da muke kai ne mai jin addu'a kuma kai ne masanin halin da bawa yake ciki to haka nan annabi Suleiman a lokacin da ya gina masallacin Kudus masallacin nan dai da kuke jin labarin ana fafatawa tsakanin Falasinawa da Yahudawa a kansa wannan masallacin shi ake cewa baitul maqdis annabi suleiman ya gina shi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin ya inganta da ya gama gini sai ya roƙi allah abubuwa guda uku yana da wasu bukatu sai ya gabatar da wannan aiki mai kyau saboda ya zama masa tsani da zai miƙa waɗannan bukatu ga allah maɗaukaki yana tawassuli da aiki mai kyau da ya gabatar سأل azza wa jalla حكما يصادف حكمه yana roƙon Allah ya ba shi dacewa ta wajen hukunci wannan ita ce bukatarsa ta farko ga Allah tunda shugaba ne idan ya tashi yin hukunci a tsakanin mutane to Allah ya taimake shi duk hukuncin da zai yi hukuncin nan ya dace da gaskiya ku duba muhimmancin adalci ga shugabanni annabi suleiman roƙon allah musamman ya yi ya allah ka sa in dace da gaskiya a duk lokacin da na yi hukunci wannan ita ce addu'a ta farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'utiyahu sai aka ba shi bukatarsa don haka duk wani hukunci da annabi suleiman ya yi sai allah ya sa wannan hukunci ya dace da gaskiya hukuncin kana samun hikima a ciki kana samun adalci a ciki albarkacin addu'an da ya yi wajen Allah Ta baraka wa ta'ala. Na biyu, wasa Allah azza wa jalla mulkan layan bagili ahadin min ba'dihi ya ce, Ya Allah bukata ta biyu, ina roƙonka ka bani wani mulki, ka bani wani iko, ka bani wata sarauta wadda har duniya ta ƙare ba za ka ba ma wani ɗan adam irinta ba. ina roƙonka ya Allah ka bani wani mulki mai ƙarfi wanda har duniya ta tashi har ƙarshen duniya babu ɗan adam da za a bashi irin wannan mulkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'utiyahu sai aka bashi wannan ma Allah ya bashi mulkin mutane da aljanu baya ga annabi Suleiman babu wani ɗan adam da ya samu wannan mulki waɗannan su ne bukatu guda biyu da ya gabatar bukatarsa ta ƙarshe wasa alallaha azza wa jalla sai ya roki Allah mabuwayi mai ɗaukaka hina faraga min bina'il masjid a lokacin da ya ƙarasa ginin masallaci ya ce ya Allah ina roƙonka Allah ya atiyahu ahadun la yanhazuhu illa salatu fihi an yukhrijahu min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuhu annabi Suleiman ya ce addu'a ta ta ƙarshe gare ka ya Allah duk wani mutum da ya bar garinsa ya bar ƙasansa ya niki gari musamman saboda ya zo wannan masallacin ya yi ibada babu abin da ya baro shi daga gida ya raba shi da garinsu face kawai niyyar ya zo wannan masallacin ya yi sallah to duk mutumin da ya zo masallacin nan da wannan niyya ina roƙonka ya Allah kada ya fita daga wannan masallacin face ka gafarta masa zunubinsa ya koma kamar ranar da aka haife shi duk mutumin da ya taso daga garinsu a ko'ina ne a duniya la ya atihi ahadun babu wani ɗan adam da zai zo wannan masallaci la hazuhu illa salatu fihi babu abin da ya zaburo shi ya raba shi da garinsu ya raba shi da iyalinsa face kawai niyyar ya zo masallacin kudus ya yi sallah wannan mutumin ya Allah ka gafarta masa zunubinsa har dai ya zama tamfar ranar da gyatumarsa ta haife shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'ata husnataini sai Allah ya bashi guda biyu Allah ya amshi addu'ansa guda biyu cikin uku ba a karbi ɗayan ba Allah ya amshi addu'ansa ta farko addu'ansa ta farko Allah ya masa dace duk hukuncin da ya yi ya yi daidai da gaskiya a samu adalci a ciki a samu hikima a ciki na biyu Allah ya bashi mulki wanda ba za a ba ma wani dan adam ba irinsa har duniya ta kare Allah ya bashi amma na uku Allah bai amsa masa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wa nahnu mu musulmai na karshen zamani da ni da al'umma ta narju an ta kuna lana salisa muna fatan na ukun nan Allah ya bamu in ji manzon Allah abinda annabi yake nufi wannan addu'ar da annabi Suleiman ya yi ta uku ta tabbata ga musulmai mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin haka duk inda musulmi yake in ya tashi ya tafi masallacin Qudus da nufin ya yi ibada wannan mutumin Allah yana gafarta masa zunubansa wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisai da suke nuna albarkan da Allah ya sanya mu masallacin Kudus ga hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 1189 yana sahihu muslim hadisi na 1397 eh, hadisin abu huraira mun sha jin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a shan ɗamara da nufin za a ziyarci wani masallaci face masallatai uku kawai a duniya babu wani masallaci da aka ba wa musulmi damar ya tashi ya tafi ziyaransa sai masallatai uku ɗin nan kawai annabi ya ce almasjidil haram masallaci mai alfarma shine masallacin ka'aba wa masjidin rasul sallallahu alaihi wasallam da masallacin manzon Allah da yake garin Madina sai manzon Allah ya ce wa masjidil aqsa da kuma masallacin Kudus waɗannan masallatai guda uku su ne aka ba da damar mutum ya iya tashi daga garinsu ya tafi saboda ziyararsu in ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taimiyya. Allah ya ji kansa a mujallar na 27 shafi na shida yace wattafaqa ulama'ul Islam malaman musulunci kaf fahimtar su ta zo ɗaya babu wani malami na sunna a tarihi da fahimtarsa ta saba alastihbabi safar ila baitul maqdis lil ibada cewa mustahabi ne ana so musulmi a duk inda yake a duniya ya niƙi gari ya tafi masallacin kudus saboda ya yi ibada a ciki in dai ibadar da zai yi a wannan masallacin al-mashru'a ibada ce wadda an shar'anta yinta kasalati kamar sallah wa du'a'i da addu'a wa zikiri da yin zikiri wa qira'atul qur'an da karatun qur'ani wal i'tikaf da yin i'tikafi idan dai nau'in waɗannan ibadan ne to mustahabi ne ga musulmi ya tashi ya bar garinsa ya tafi masallaci ɗaya daga cikin waɗannan masallacai uku da nufin yayi wannan ibadan a can yana samun lada a kai wanda shi yasa aka samu hadisi wanda yake cikin as-sahiha a mujallar na shida shafi na 667 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la i'tikafa illa fil masajidi salasa babu itikafi face a masallace uku din nan waɗannan masallace uku sun samu hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lallai a tafi a yi itikafi a ciki a tafi a yi karatun ƙur'ani a zikiri a addu'a a sallah in dai ka tafi ɗayan masallace uku ɗin nan da nufin ka yi waɗannan ibadan Allah zai baka lada malaman sunna sun yi kace na ce akan halalcin yin itikafi a wani masallaci koma bayan uku ɗin nan amma babu shakka waɗannan masallace uku hadisi ya inganta daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa daidai ne musulmi ya tafi domin ya yi itikafi a waɗannan masallatai daga cikin hadisai da suke nuna falala da kuma albarkan masallacin kudus akwai hadisin da yake cikin irwa'ul galil hadisi na talatin hadisin jabir bin abdullahi al-ansari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun fil masjidil harami mi'atu alfi salatin idan aka yi sallah a masallacin ka'aba to ladansa kamar a yi sallah ne a wani masallaci sau dubu ɗari sallah ɗaya rak a masallacin ka'aba yana daidai da sallan da za ka yi a masallacin unguwanku sau dubu ɗari in ji annabi muhammad sai manzon Allah ya ce wa salatun fi masjidi alfu salatin sallah ɗaya a masallacina da yake garin madina yana daidai da a yi sallah a wani masallaci in dai ba ka'aba ba ne sau dubu ɗaya wa fi baitul maqdis sai manzon Allah ya ce to sallah kuma a masallacin Qudus mutum ya tashi ya tafi Qudus yayi sallah guda ɗaya wannan sallar darajanta yana daidai da khamsu mi'ati salatin sallah ɗari biyar sallah a masallacin Ka'aba yana daidai da sallah dubu ɗari sallah a masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tana daidai da sallah dubu ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah a masallacin kudus kuma albarkanta falalanta yana daidai da rabin sallah a masallacin madina shine sau ɗari biyar wallahi hadisai da suka zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam akan albarkan da Allah ya tilawa masallacin kudus suna da yawa jin haka yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa suka niki gari suna kaiwa ziyara masallacin kudus saboda neman albarkan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ana samu har ma aka samu sahabbai waɗanda a nan suka mutu a masallacin kudus ɗin da yawa akwai sahabban da suka koma kudus ma da zama zama na dindindin a nan allah ya karɓi rayukansu saboda dai kawai kwaɗayin albarkan da Allah ya sanya ma wannan gurin daga cikinsu akwai abu jum'atul ansari sahabin manzon Allah ne akwai wasilatu binul asqa shi ma ya rasu a masallacin kudu sahabin manzon Allah ne akwai ibn ummi haram shi ma sahabin manzon Allah ne a masallacin kudus ya rasu akwai mas'udu bin zaidin shi ma sahabin manzon Allah ne a can ya rasu akwai salamatu bin kaisar shi ma sahabin manzon Allah ne a masallacin kudus ya rasu akwai abu raihana da zul asba'i da fairuz dailumi waɗannan duk sahabbai ne sannan akwai ubadatu bin samit akwai shaddadu bin al-aus waɗanda dukkansu a masallacin kudus suka rasu daga cikinsu ma akwai waɗanda sun bar 'ya'ya sun bar zuriya a wannan yankin kamar misali fairuz ad-dailumi da ubada bin samit da shaddadu bin al-aus Allah shi kara musu yarda a dalilin waɗannan nau'ukan albarkan da Allah ya tilawa masallacin Kudus ya sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake makka idan zai yi sallah sai ya saka ka'aba a gabansa amma ya fuskanci masallacin Kudus yana amfani da alkibla guda biyu in ka duba sahihul bukhari hadisi na 7252 da ma gurare da yawa da kuma sahihu muslim hadisi na ɗari biyar da da biyar, albara'u bin azib Allah shi kara masa yarda yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima madinata farkon lokacin da manzon Allah ya iso garin Madina nazala ala akhwalihi min al-ansar manzon Allah ya sauka a wurin ‘yan uwansa al'ansar musulman Madina, saboda akwai dangantaka a tsakanin annabi da su, lokacin da manzon Allah ya yi hijira ya bar makka ya dawo madina kun ga kafin manzon Allah ya hijira yana fuskantar ka'aba da masallacin kudus ne yana sallah to yanzu manzon Allah ya taho madina idan kana madina makka tana kudu ne da kai sannan kudus kuma tana arewa makka tana kudu ne da kai sannan Kudus tana arewa don haka ba yanda za a yi annabi ya haɗa alkibla guda biyu ɗin nan ya fuskance su lokaci guda ya yi sallah sai Allah ya bashi dama yana fuskantar masallacin Kudus in ji albara'u bin azib Allah shi kara masa yarda wa annahu sallah ila baitil maqdisi sai manzon Allah ya koma fuskantar masallacin Kudus kadai yana sallah sittata ashara shaharan sai da ya samu watanni goma sha shida yana fuskantar kudus yana sallah dawowansa madina ya bar fuskantar ka'aba domin tana ta baya da shi da a ce suna nahiya guda da zai iya haɗa su ya maishe su alƙiblarsa to makka tana kudu ne da shi tun da ya dawo madina sannan kudus tana arewa da shi a wata riwaya da take cikin sunanul baihaqi a mujallar da biyu shafi na goma sha biyu abdullahi bin abbas ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah lamma hajara ila madinati a lokacin da yayi ƙaura daga makka ya koma madina wa kana aksara ahli hal yahudu mutanen da suka fi yawa a garin madina yahudawa ne ji abdullahi bin abbas wato akwai yahudawa da yawa a garin madina da annabi ya dawo madina amarahu allah an yastaqbila baital maqdis sai allah ya umarce shi ya koma fuskantar masallacin kudus idan yana sallah to mutanen madina yahudawa suka ga manzon Allah in zai yi sallah sai ya fuskanci kudus kamar yadda su ma suke fuskantar kudus fa farihatil yahudu sai yahudawa suna ta murna ta ce a ah, ai wannan mutumin sannu a hankali akwai ranar da zai komo addinin mu ma mun samu labari a lokacin yana makka can ka'aba yake fuskanta kun ga da ya dawo garin nan ya koma fuskantar alkiblan mu to sannu a hankali akwai alamar gaba zai dawo ma addinin namu na yahudanci fastaqbalaha rasulullahi bid'ata ashara shaharin manzon Allah ya fuskanci masallacin Qudus na watanni goma sha Inji Abdullahi bin Abbas akwai riwaya kashi biyu wata riwaya tana cewa wata goma sha bakwai ne wata riwaya tana cewa wata goma sha shida ne al-imam nawawi a sharhun da yayi sahihu muslim yace riwaya mafi inganci ita ce cewar albara'u bin azib cewa wa annahu salla ila baitil maqdisi sittata ashara shaharan manzon Allah ya fuskanci masallacin Qudus yayi sallah tsawon wata goma sha shida ne ba goma sha shida ba ba goma sha bakwai ba watanni goma sha shida annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauka yana fuskantar masallacin Qudus yana sallah shikenan ana nan wata rana akwai wata mata wanda danta ya mutu ana kiransa Bishru bin Ma'rur tana ƙabilar banu salima wannan wata ƙabila ce daga cikin ƙabilu da suke zama a madina wannan mata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce ta annabi yana da wannan ɗabi'a yakan ziyarci ire-iren waɗannan mutane waɗanda suka rasa 'yan uwansu a dalilin addinin musulunci kamar misali idan annabi ya san ɗanka ya yi mutuwar shahada to manzon Allah yakan yi ƙoƙari ya zo ya ziyarce ka saboda ya tausasa maka zuciya ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ma wannan mata ziyara ta dafa masa abinci ta yi wa manzon Allah liyafa Allah shi kara mata yarda wa annaha sana'at lahu ta'aman albara'u bin azib yace wa innahu awwalu salatin sallaha salatul asiri da yamma ne a lokacin da ya je wannan guri sallar la'asar lokaci yayi za a yi sallar la'asar sai ga ɗan sako ya zo daga Allah maɗaukaki Allah ya turo mala'ika cewa yanzu an canza alƙibla daga masallacin kudus ka koma kana fuskantar kudu ka fuskanci ɗakin Allah shine ɗakin ka'aba masallacin da yake garin makka Allah ya saukar wahayi ya saukar da wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar da wahayi ga manzon Allah cewa an canza alƙibla a daina fuskantar masallacin kudus a koma fuskantar masallacin kaba kuma lokacin za a yi sallar la'asar ka duba sahihu muslim hadisi na 527 a riwaya ta abu dawud hadisi na 1045 anas bin malik allah shi kara masa yarda ya ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya huskanci kaba a lokacin da aka yi wannan sallah ta la'asar daga cikin waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan sallah akwai wani daga cikin banu salima daga cikin wannan kabila wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce ta an yi sallar tare da shi ya ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar fuskantar masallacin kudus ya koma fuskantar ɗakin ka'aba anas ya ce marar rajulun min bani salima sai wani mutum daga cikin waɗanda aka yi sallan nan da su ya tafi yana tafiya sai ya wuce wasu mutane suna sallar asubahi kun ga an yi an canza alƙibla tun daga lokacin sallar la'asar amma da yawa akwai musulmai da suke garin madina ba su ma can an canza alƙiblan ba a sallar magariba sun fuskanci masallacin kudus a sallar isha sun fuskanci masallacin kudus sai a sallar alfijir wato a sallar asubahi shi wannan mutumin da shi aka yi sallah a wancan kabila ta banu salima inda aka juya aka koma fuskantar ɗakin ka'aba ya zo wucewa ga waɗannan mutane sai ya taras da su suna sallar asubahi suna sallar asubahi kuma suna fuskantar masallacin kudus ganin suke da wuya sai ya ce musu ala ku sani innal qiblata qad huwilat ila al-kaaba suna cikin sallan ya ce musu ku sani ita fa alƙibla din nan an juya ta daga masallacin Qudus an mai da ita ɗakin Allah ɗakin Ka'aba da yake garin Makka ya faɗi wannan magana sau biyu ya ɗaga sai da kowa zai ji ala innal qiblata qad huwilat ila al-Ka'aba ala innal qiblata qad huwilat ila al-Ka'aba da jin haka baki ɗaya waɗannan mutane da suke sallah famalu kama hum ruku'un ilal ka'ba sai dukkansu suka juya suna ruku'u din sun yi ruku'u suna fuskantar ɗakin kudus sai suka juya a halin ruku'u din suka koma fuskantar ɗakin ka'ba wannan masallaci da ake wannan sallah shi ake kira masjidul ne, masallaci mai alƙibla guda biyu in ka tafi madina wannan masallacin yana nan har yanzu kaga waɗannan mutane sun fuskanci alƙibla guda biyu a sallah ɗaya ko sun fuskanci sun fara sallar su suna fuskantar masallacin kudus a lokacin da wannan sahabi ya ba su labari nan take suka juya suka koma fuskantar ɗakin ka'aba shi yasa ake kiransa masallaci mai alƙibla guda biyu wanda yana nan a garin madina har yanzu kin fahad ya sake gininsa allah ya ji kanshi ya kashe masa riyal miliyan talatin da tara da ɗigo shida in kana son ka san zunzurutun kuɗin sai ka canza zuwa naira riyal miliyan talatin da tara da ɗigo shida ka duba littafin ah, da aka rubuta akan tarihin masallatan madina akwai kuskure da mutane suke yi in sun tafi madina sukan ziyarci wannan masallacin suna ɗauka cewa ziyarar masallacin yana da wata falala alhali kuma babu wata falala illa kawai suna cikin sallah labari ya iso musu an canza alƙibla sun juya shikenan riwaya ta farko kenan akwai riwaya ta biyu wadda take cikin sahihul bukhari hadisi na 403 riwayar tana sahihu muslim hadisi na 526 tana cikin sunanun nasa'i hadisi na 492 tana ma cikin littafin muwatta na imamu malik Allah ya ji kansa hadisin abdullahi bin umar wannan riwaya a cikinta abdullahi bin umar ya ce bainaman nasu bi quba'in wata rana mutane suna sallah a kuba fi salati subhi su ma sallah ta asuba gashi an canza alkibla a sallar la'asar amma mutanen Quba da shike ƙauyen Quba ba cikin madina ba ne akwai ɗan tazara tsakaninsa da birnin madina an canza alkibla a sallar la'asar amma labari bai iso musu ba Inji ji abdullahi bin umar ya ce bainaman nasu bi in fi salati subhi mutanen masallacin Quba suna sallar asubahi suna fuskantar masallacin Qudus iz ja'ahum atin sai ga wani mai zuwa ya zo musu wani mutum yana zuwa faqala sai ya ce musu suna cikin sallah din inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kad unzila alaihi laylata qur'anun a wannan daren an saukar ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu ayoyin qur'ani wa qad umira an yastakbila al-ka'bata an umarci manzon Allah ya koma fuskantar ɗakin Ka'aba ya daina fuskantar masallacin Kudus sai wannan mutumin ya ce musu fastaqbiluha don haka ku fuskanci ɗakin Ka'aba ku daina fuskantar masallacin Kudus suna cikin sallah wa kanat wujuhuhum ila sham Abdullahi bin Umar ya ce a wannan lokacin fuskokin na sham suna kallon Syria yankin sham suna kallon arewa suna fuskantar masallacin kudu suna sallah sai ya ce musu ku juya ku koma fuskantar ɗakin ka'aba don kuwa Allah ya saukar da wasu ayoyi a daren yau ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtansa an canza alkibla daga masallacin kudu zuwa ɗakin ka'aba abdullahi bin umar ya ce daru ilal ka'abati sai baki ɗaya masu sallah a masallacin ba suka juya suka koma fuskantar ɗakin ka'aba ashe kun ga masallacin Quba shi ma masallaci ne wanda ya samu alƙibla guda biyu akwai falala game da shi masallacin Quba babu shakka duk musulmin da Allah ya nufe shi da zuwa Madina to yana da kyau ya yi ƙoƙari ya ziyarci wannan masallacin baya ga masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake garin Madina babu kuma wani masallaci da ya samu albarka irin masallacinku ba don haka babu laifi don musulmi ya ziyarci wannan masallacin hadisai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka a duba sahihul jami hadisi na 6154 abu umamata bin sahal bin hunayf ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tatahhara fi baitihi wanda ya yi tsarki daga gidansa summa ata masjida quba'in sannan ya tafi masallacin quba fasallafihi. salla fihi yayi sallah a cikin wannan masallacin kana lahu ka ajri umra yana samun kwatankwacin ladan umra kayi alwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga gidanka ka tafi masallacin quba kayi sallah zaka samu lada wanda yake daidai da na umra Abdullahi bin Umar ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ati masjida quba'in fa uh, uh, yusalli fihi fa yusalli fihi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tafi masallacin quba in zai tafi masallacin ƙuba din nan Abdullah bin Umar ya ce yakan tafi rakiban wa mashiya manzon Allah wani lokaci yakan tafi akan dabba kuma wani lokaci yakan tafi ma akan sawayensa fa yusalli fihi ya yi sallah rakawai guda biyu hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 1194 da sahihu muslim hadisi na 1399 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tashi daga cikin madina ya ziyarci masallacin quba wani lokaci yakan ziyarci wannan masallacin akan dabba wani lokaci manzon Allah yakan tafi akan sawayensa ya tashi musamman daga cikin madina ya tafi masallacin Quba yayi sallah raka'a biyu a riwaya da take sahihul bukhari hadisi na 1191 abdullahi bin umar ya ce fa'innahu kana yatihi atihi kulla sabtin a kowane mako annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi daga garin madina ya ziyarci masallacin kuba ya yi sallah raka'a biyu a dukkan mako da aka ce kullu sabtin wa kana ya'tihi kulla sabtin manzon Allah yana ziyartan shi a kowane asabt ba wai ana nufin duk ran asabar ba ana nufin kowane mako don haka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya nufe shi da zuwa Madina to yayi kokari ya ziyarci masallacin ku ba yayi sallah raka'a biyu a cikin wannan masallacin yayi koyi da manzon Allah kuma ya samu lada mai ɗimbin yawa banzon Allah ya ce wanda ya nafila raka'a biyu a masallacin ku ba yana samun lada kwatankwacin na umra don haka yasa sa'adu bin abi waqas kawun annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka duba fathul bari eh, ibn hajar yake cewa hadisin ya inganta sa'adu bin abi waqas sahabin manzon Allah yace li an usalliya fi masjidi quba raka'ataini ahabbu ilayya a ce in tafi masallacin ba in yi sallah na fila raka'a biyu wallahi shi na fi so min an atiya eh, baitul maqdis a ce na tafi masallacin marratai marrataini sau biyu ina kaiwa ziyara shi Sa'ad bin Abi waqas yana ganin ziyartar masallacin ba ya fi ka ziyarci masallacin Kudus. sai ya ce lau ya alamuna ma fi Quba la barabu ilaihi akbadal ibli da mutane sun san albarkan da Allah ya sanya mu masallacin ba. to da kuwa sun sha ɗamara sun kama raƙumai wato sun kama hanya domin ziyartar wannan masallacin wanda a dalilin haka malaman suna suke cewa wannan yana nuna daidai ne musulmi ya ziyarci masallacin ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ziyartar wannan masallacin shi ma wannan masallacin kin fahad Allah ya ji kansa ya sake ginin sa domin wannan sarkin Allah ya masa wata baiwa na hidimar masallacin Allah da suke ƙasan makka Allah ya ji kanshi ranar 29 ga watan safar hijira na da shekara 1406 yana daidai da 29 ga watan goma shekara ta dubu abin nan miladiya tana shekara 1986 wato 29 ga watan goma 29 october 1986 aka gama ginin masallacin ba ya gina shi yanda yake ɗaukan masallata mutum dubu ishirin kuma ya gina gidaje guda biyar na limamai da ladane. Allah ya masa gafara. Sa'ad bin Abi Waqas ya ce ni in ziyarci wannan masallacin ya fi min a ce na ziyarci masallacin kudu sau biyu saboda albarkan masallacin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam. idan ka duba siratu ibn hisham littafin tarihi na ibn ishaq a juz'i na farko shafi na 550 abdullahi bin abbas ya ba da labari ya ce to an canza Alkibla. washe gari labari ya bi gari ya bi ko'ina kowa ya samu labari yanzu dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar fuskantar masallacin kudus ya koma fuskantar masallacin ka'aba a maimakon yana fuskantar arewa yanzu ya koma fuskantar kudu domin ka'aba tana kudu ne da garin madina wannan abin sai ya yi wa yahudawa zafi in ji abdullahi bin abbas abin ya auku a watan rajab in ji abdullahi bin abbas a lara'asi saba'ata ashara shaharan min maqdamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min maqdami rasulillahi madina daga lokacin da manzon Allah ya iso garin Madina farkon hijiransa zuwa lokacin da aka bar fuskantar masallacin Qudus watanni goma sha bakwai wato suke yana daidai kan watanni goma sha bakwai an cika watanni goma sha shida in ka duba littafin muwatta na imamu malik a juzu'i na farko shafi na ɗari ya ce wata biyu kaɗai ya rage a yakin badar a tsakanin canza alkibla da yakin badar wata biyu ne wannan lokaci yahudawa al'amarin ya dame su da suna ganin kamar annabi ya koma fuskantar alkiblansu suna kwaɗayin wai nan gaba ko ma zai koma bin addininsu sai gashi yanzu labari ya bi gari cewa an canza alkibla an koma fuskantar makka sai manyan yahudawa mutum takwas na garin madina suka yi mitin suka ce ya kamata mu je ga muhammad in mun je wajen Muhammadu ba su kiransa manzon Allah ai don ba su yadda annabin Allah ba ne mu je mu samu Muhammadu don mu rikita hankalin mabiyansa in mun je muka yi masa tambayoyi amsar da zai bamu zai rikita hankalin mabiyansa ta yiwu a samu waɗanda za su bar addinin nashi su gane cewa addinin addininsa dai ba gaskiya ba ne rifa'atu bin qais da kardamu bin amrin da ka'ab bin al-ashraf da arrabi'u bin abil hukayk da kinana bin abil huqayt da halifu ka'ab bin al-ashraf da nafi'u bin abi nafi' da al-hajjaj bin amrin suka zo musamman ga annabi sallallahu alaihi sallam. abdullahi bin abbas ya ce faƙazo sai suka ce ya muhammad ya kai muhammadu lokacin da ka zo garin nan kana fuskantar kudus kana sallah ma wallaka an kiblatika allati kunta alaiha me ya canza ka ga wannan alkiblar da da kake bi da kana kan wannan alƙibla yanzu mun ji labari ka batta to me yasa ka bar waccan alƙibla ka dawo wata wa anta tazumu annaka ala millati ibrahim wa dinihi kai kana riya cewa wai yana riyawa kana riya cewa saboda basu gaskanta manzancin shi ba suka ce kana riya cewa kai kana bin tafarkin annabi ibrahim kana kan addininsa in gaskiya ne kai kana bin tafarkin annabi ibrahim irji' ila qiblatika allati kunta alaiha sai ka koma kan alkiblar da da kake bi ita ce alkiblan Kudus domin ita ce alkiblan Annabi Ibrahim alaihi salam in kayi haka natbi'uka wa nusaddiquka in kayi haka za mu bi ka kuma za mu gaskanta ka wato abin da suke nufi inji Abdullah ibn Abbas wa inna ma yuriduna fitnatahu an dinihi suna nufin su jefa fitina ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a tattare da addinin musulunci wato in gaskiya ne addinin ka ta ya za a yi a ce da kana fuskantar wannan alkibla daga baya kuma ka canza ka koma wata idan gaskiya ne addininka ya kamata a ce tun farkon addinin alkibla guda ce tunda Allah da kake bauta a jiya shi kake bauta a yau aiko me yasa aka samu canji wannan ya gwada cewa addinin kai kake shirya abinka ba Allah ne yake turo maka ba shine Allah ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam aya ta 142 ta suratul baqara wacce za mu fassara ta insha Allahu a yau Juma'a. Qul lillahi al-mashriq wal maghrib Sai Allah madaukaki ya saukar da wannan aya a matsayin martani ga Yahudawa. Allah ya ce wa annabi sallallahu Alaihi sallam. a yadda malaman tafsiri suke faɗa suka ce tun kafin ma su taho wannan ayan ta sauka ana bawa annabi labari yahudawa za su zo ga irin abin da za su gaya maka tun ba su ma iso ba ayat ta sauko Allah ya san manufarsu sai ya kulu sufaha minan nasi wasu wawaye daga cikin mutane za su zo su gaya maka ma wallahum an qiblatihim allati Kano alaiha me ya canza musulmai daga su wadda da suke binta me yasa suka bar fuskantar masallacin Qudus suka koma fuskantar ɗakin Ka'aba to idan sun zo kul sai ka ce musu lillahi al-mashriq wal da gabas da yamma duk na Allah ne da mafitan rana da maɓuyanta duk na Allah ne yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya yi nufi zuwa ga tafarki madaidaici da farko ita wannan aya martani ne ga Yahudawa sun ce me yasa ka bar alƙiblar babanka annabi Ibrahim kana cewa annabi Ibrahim kakanka ne to ai alƙiblarsa ita ce masallacin Qudus shine Allah ya musu martani ai Allah ya faɗa mana a baya ya ce wa man yargabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu babu wanda yake kyamatan bin tafarkin annabi Ibrahim sai wanda ya wauta kansa to wato su ne suka wauta kansu wannan martani ne gare su shi yasa Allah ya ce su sufaha'u minan nasi wasu wawaye daga cikin mutane domin waɗanda suka wauta kansu su suka faɗi wannan magana na biyu a cikin wannan aya Allah yana tabbatar da cewa ita ibada dai a musulunci ana yin ta ne ga Allah duk inda musulmi yake in ka ga yana sallah to domin Allah yake wannan sallah in ka ga yana azumi yana yin azumin nan ne domin Allah duk wata ibada in ka samu musulmi yana yin ta to ka tabbata wannan ibadar musulmi yana yin ta ne domin Allah to idan kuwa don Allah ake ibada to ai gabas da yamma duk na Allah ne in ka juya yamma kai sallah Allah na nan in ka juya gabas kai sallah Allah na ashe ba a canza ba don haka ba a yi kuskure ba don an bar fuskantar arewa an koma fuskantar yamma domin Allah da ake bauta kamar yanda yana nan a gabas kuma yana nan a yamma yana kudu kuma yana arewa sannan na uku Allah yana tabbatar musu cewa masallacin Kudus ba shi ne alkiblan annabi Ibrahim salam ba shi yasa aka cika ayar da cewa yahdi man sha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya yi nufi zuwa ga tafarki madaidaici wato alƙibla ta asali ita ce alƙiblar ka'aba ita ce alƙiblar annabi ibrahim alaihi salam me Allah ya ce a gaba wa kadhalika wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada a nasi wa yakuna ar-rasul hmm. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا نعم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم Allah madaukaki ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata kamar haka dai yasa muka sanya ku ku musulmai kuka zan al'umma matsakaiciya litakunu shuhada ala nasi don ku zama masu shaida akan mutane ku musulmai ku kuke zama masu shaida akan dukkan sauran mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama mai shaida a kanku ku kuna shaida a kan sauran mutane annabi Muhammad kuma yana muku shaida me ake nufi da wannan aya akwai hadisin da yake cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 2361 hadisin abu sa'idin al annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara wannan magana da Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata annabi ya karanta sai ya ce abinda ake nufi ummatan adla ku ne al'umma masu adalci daga cikin dukkan al'umomi na duniya ku musulmai in ka duba sahihul bukhari hadisi na 3,339 da ma wurare da yawa hadisin abu sa'idin al-khudri Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin yadda wannan shaida za ta kasance a ranar tashin kiyama me yasa Allah ya ce ya saka mu mu mabiyan annabi Muhammad mu ne masu shaida ga mutane annabi ya fassara wannan a cikin waɗancan riwayoyi na al-Imam bukhari ya ba da labari ya ce a filin hisabi a lokacin da za a yi wa ‘yan adam hisabi a ranar tashin kiyama yud'a nuhun yawmal kiyama Allah zai kira annabi Nuhu, ai shi ne manzo na farko, shi ne mutum na farko da Allah ya bashi manzanci ya aiko shi duniya, shi za a fara kira, wannan yana gwada muku cewa a kiyama ana hisabi ne daga babba zuwa ƙarami, ana farawa da na farko kafin a zo kan na ƙarshe. Sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, amma kuma da shi da al'ummarsa su ne na farko kuma su ne na ƙarshe. ya ake zama na farko kuma a zama na ƙarshe saboda ba a yin hisabi ga al'ummar farko ba tare da an shigo da al'ummar annabi Muhammad ba. Za a kira annabi Nuhu, fa lahu sai a ce masa hal ballagta shin ya kai Nuhu, ka isar da saƙon Allah, domin Allah zai tambayi annabawansa a filin hisabi. Kun isar da saƙon da na baku? fa Kulu na'am sai annabi nuhu ya ce kware ko ya Allah na isa da wannan sako fa du'a qaumuhu sai a kira jama'an annabi nuhu fa yuqalu lahum a ce musu hal ballagakum to mun tambayi nuhu ya ce ya isar muku sako shin haka ne ya isar muku sako din fa na sai mabiyan annabi nuhu su ce ma atana min nazirin babu wani mai gargadi mu da ya taba zuwa mana wa ma atana min ahadin ba wani da ya taba zuwa mana babu wani annabin da ya taba zuwa mana sam babu Mm. sai su karyata mabiyan annabi nuhu su ce ai su babu wani wanda ya taba zuwa musu abinda ake nufi da cewa mabiyansa ana nufin al'ummarsa da suka yi zamani da shi ba waɗanda suka yi imani da shi ba waɗanda suka kafirce masa fayuqalu lahum sai a ce musu fayuqalu uh, uh, linuhin sai a ce ma annabi nuhu to kaga dai mun tambayi mabiyanka sun ce fa su san ba a taba tura musu ma wani dan sako ba man yashhadu laka wa zai maka shaida cewa lalle ka isar da wannan sakon Allah yana tambaya ba wai bai san gaskiyan al'amari bane saboda tsai da adalci domin tilas a tsai da adalci to wa zai maka shaida ya kai nuhu sai annabi nuhu ya ce muhammadun wa ummatuhu wanda zai min shaida cewa na isar da sakon da ka aike ni da shi shine annabi muhammad da al'ummarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka sai ya ce fa zalika qauluhu wannan ita ce fassaran wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata don haka nan muka sanya ku ku al'umar annabi Muhammad ku ne al'umma matsakaiciya wato al'umma mai adalci kala sai annabi ya ce alwasatu al'adlu abinda ake nufi da matsakaita a nan ana nufin adalci babu wata al'umma mai adalci a filin hisabi fiye da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatu da auna annabi ya ce sai a kira ku sai a kira musulmai a filin hisabi mabiyan annabi muhammad fa yashhaduna lahu bil balagi sai musulmai baki ɗaya su ce babu shakka annabi nuhu ya isar da saƙon da ka tura shi da shi akwai hadisin abu sa'id al-khudri riwaya ta ibn maja ka duba sahihu sunan ibn maja hadisi na shida. a lokacin da musulmai suke ba da shaida suke cewa ba shakka annabi Nuhu ya isar da saƙon Allah sai Allah ya tambaye su wa ma ilmukum mecece hujjarku tunda ku ku taɓa zamani da annabi Nuhu ba me hujjarku da kuka ce annabi Nuhu ya isar da saƙon da na tura shi da shi fa na sai musulmai su ce ja'ana nabiyuna mu Muhammad ya zo mana ya kawo mana littafin Qur'ani littafin Qur'anin nan kuma daga wajenka yake ya kai Allah fa akhbarana ya ba mu labari annar rusula qad ballagu ya ba mu labarin cewa manzannin Allah gaba ɗaya sun isar da sakonnin Allah saboda haka yasa muka riki wannan a matsayin shaida cewa lallai annabawa sun isar da sakonnin da aka tura su da shi a wata riwaya ta Anas bin Malik tana sahihul Bukhari hadisi na da sittin bakwai. tana sahihu muslim hadisi na 949 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wasu misalai da dama na yadda shaidar musulmi take tasiri a wajen Allah kamar yadda ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata haka nan muka sanya ku kuka zama al'umma matsakaiciya al'umma mai adalci to idan aka samu musulmi ya faɗi magana Allah yana ɗaukanta in musulmi ya faɗi magana Allah yana ɗaukan wannan magana saboda Allah ya tabbatar da cewa mabiyan annabi mutane ne masu adalci. Anas bin Malik ya ce misalinsa ya auku a zamanin annabi sallallahu Alaihi wasallam ana zaune da manzon Allah. Ana zaune ga annabi da sahabbai, marubi janazatin sai aka wuce da wata gawa. ana wucewa da gawan nan kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa usni alaiha khairan sai sahabbai da suke zazzaune da annabi suna ta yabon wannan gawa suka ce ah wani ne ya rasu mutumin kirki ana ta yabonsa jin haka faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi yana cewa wajabat wajabat wajabat ta wajaba ta wajaba ta wajaba in ji anas bin malik ana cikin zama Anas ya ce wa murra janazatin sai aka wuce da wata gawan kuma za a je a binne fa usni alaiha sharran sai aka dinga yaba mata halin halin banza sahabbai da suke zaune a gurin suna faɗin munanan ayyuka na wannan mutum a ce kai wannan mutum mutumin banza ne duniya dai ta huta da har aka rabu da wani a'a ashe wani ne ya rasu shi wannan da ya rasu bai sami kyakkyawan shaida daga bakin sahabban annabi Muhammad ba faqala annabi sai annabi ya ce wajabat wajabat wajabat nan take fasalahu Umar Anas ya ce sai Umar ya tambaye shi sayyiduna Umar ya ce ya rasulullah an wuce da gawa na farko ka ce ta waje ba ta waje ba ta waje ba aka wuce da gawa ta biyu bayan an yaba mata nan ma ka ce ta waje ba wancan gawa ta farko an yaba mata halin kirki gawa ta biyu aka yaba mata halin banza dukka waɗannan gawayyaki kana ba da shaidar ta wajaba ta wajaba me kake nufi sai annabi ya ce man asnaitum alaihi khairan wajabat lahu jannatu duk wanda ku musulmai kuka yaba masa cewa mutumin kirki ne kuka yi masa yabo na alheri to wannan mutumin aljanna tana wajaba gare shi wa man asnaitum alaihi sharran wajabat lahu naru kuma duk mutumin da kuka yaba masa da mugun hali to wannan mutumin wuta tana wajaba a kansa da annabi ya faɗi haka sai ya ce antum shuhada'ullahi fil ardi antum shuhada'ullahi fil ardi antum shuhada'ullahi fil ardi ya faɗi wannan magana sau uku ku ne masu shaidan Allah a nan duniya ku musulmai da manzon Allah ya faɗa a wata riwaya sai ya karanta wannan aya وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا don haka abin da musulmai suka faɗa yana tabbata saboda Allah maɗaukaki yana karɓan shaidan musulmai mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yake zama wajibi ga kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya samu kyakkyawan shaida ya yi ƙoƙari ya samu kyakkyawan shaida da zaran mutum ya mutu kuka ji ana faɗin munanan maganganu a kansa to fa ku ɗauki wannan hadisin na manzon Allah wannan mutumin fa ƙarshensa bai yi kyau ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam domin akwai hadisin da yake cikin littafin ibn maja hadisin abu zuhairu a thakafi wanda annabi yake cewa yushiku an ta'lamu khiyarakum min shirarikum za ku iya sanin na kirkin ku daga na banzanku ku musulmai sai sahabbai suka ce bima ya rasulullah taya za a yi mu gane na kirkinmu daga na banzanmu kala sai annabi ya ce bi sana'il hasani wa sana'i sayyi ta kyakkyawan yabo da kuma mummunan yabo sai annabi ya ce antum shuhada'ullahi fil ardi ku ne masu shaidan Allah a nan duniya don haka ta shaida ake gane mutumin kirki kuma ta shaida din ana gane mutumin banza Allah shi kare mu mabiyan annabi za su yi shaida a filin hisabi amma ku lura akwai hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 2598 annabi ya ware mutane guda biyu daga cikin mabiyansa ya ce su waɗannan mutane guda biyu a ranar kiyama ba sa shaida Allah shi saba ma cikinsu manzon Allah ya ce la yakunu la'anu na shuhada'a wala shufa'a yawmal qiyama mutanen da suke yawan tsine ma wasu wanda yake yawaita furta kalman tsinuwa da ashar duk mutanen da suke yawaita tsinuwa waɗannan mutane ba sa yin shaida a filin hisabi sannan kuma ba sa yin ceto a ranar tashin kiyama Allah shi kare mu don haka kalma ta zagi kalma ta ashar wato tana da haɗari ya zan tana fita daga bakin musulmi akwai asara mai ɗimbin yawa wanda mutum yake samu a dalilin ashar da kuma eh, da kuma tsinuwa sai Allah ya ci gaba da cewa a cikin wannan aya wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta alaiha ba mu saka ita wannan alƙiblar da ka kasance a kanta ba ya kai Muhammad illa li na'lama man yattabi'ur rasula mun canza alƙiblar nan ne ba wai don wani abu ba face don mu jarabawa ga musulmai an canza alƙibla da ana fuskantar masallacin Kudus yanzu an koma fuskantar ɗakin kaba. to mun yi haka ne saboda mu mu musulmai mu sa jarabawa ga musulmai Lina alama man tabi'un rasula musan wanda yake bin annabi Muhammad biyayya ta gaskiya min manyan yanqalibu ala aqibaihi da kuma ah, daga wanda yake juyawa akan dunduniyarsa wato munafiki kenan wanda dama biyayyar da yake wa manzon Allah ba ta gaskiya bace in ka duba sunan al a mujallar na biyu shafi na goma sha uku abdullahi bin abbas ya ce abinda Allah yake nufi canza alkiblan da aka yi din nan Allah ya yi shi ne Ah, wato illa linumayyiza ahalal yaqini min ahli shakki mun yi haka ne don mu bambanta masu ƙarfin imani da kuma masu shakka a imaninsu wa in kanat lakabiratan illa alal ladina hadallah sai Allah ya ce to yarda da irin wannan hukunci abu ne mai wuya sai ga wanda Allah ya shiryar da shi wanda kaga ya yarda da wannan hukunci da aka yi na canza alƙibla to mutum ne wanda Allah ya shirye shi amma munafiki abu ne mai wuya gare shi da wuya ya yarda wato tahawiluha ala ahli shakki war raibi canza alkibla da aka yi abu ne mai wahala ga mutanen da suke shakka mutanen da suke kokwanto game da gaskiyar manzancin annabi Muhammad abin da Yahudawa dama suke so kenan shi yasa suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka jefa masa waɗannan tambayoyin domin su rikitar da hankalin munafikai da suke bin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci. a cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na da da sittin biyar abdullahi bin abbas ya ce lamma wujjiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila alqibla a lokacin da aka canza alqiblar manzon Allah aka juya fuskarsa daga fuskantar masallacin kudu zuwa ga fuskantar ɗakin Ka'aba a wannan lokacin sai mutane na ta tambaya suna cewa ya rasulallah ya manzon Allah fa kaifa bil ladzina matu wa hum yusalluna ila baitil maqdis to ina ga mutanen da suka mutu suna fuskantar ɗakin kudus suna sallah watanni goma sha shida da aka yi ana sallah ana fuskantar kudus din nan yaya sallar su kenan Allah ya karba ne ko kuwa a'a tun da gashi an canza alƙibla an koma fuskantar Ka'aba shine sai Allah ya saukar da wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai kasance yana nufin ya tauye sallar da kuka yi ba ya lalata sallolin da kuka yi a cikin watanni goma sha shida ɗin nan duk sallar da kuka yi a cikin watanni goma sha shida ɗin nan Allah maɗaukakin sarki ya karba inna Allah bin nasi rahim lallai Allah mai tausayi ne ga mutane kuma mai jin kai kun ga a wannan ayan Allah ya kira sallah da cewa imani wa ma kana Allahu liyubi'a imanakum Allah ya kira sallah da sunan imani don haka Allah yakan canza kalma wato yakan kira sallah da sunan imani malamai suke cewa kamar misali al-Imam Allah ya ji kansa yake cewa wannan hujja ce da take nuna cewa kalma ta imani ana iya amfani da ita a matsayin kalma ta sallah kamar yadda Allah ya faɗa a cikin ita wannan aya a cikin al-Musnad na imamu Ahmad da kuma Sunan al-Baihaqi a juz'i na biyu shafi na hamsin da shida hadisi ya inganta daga aisha Allah ya kara mata yarda nana aisha ta ce innahum la yahsudunana ala shay'in a wata riwaya ta ce innahum la yahsuduna ala shay'in kama yahsuduna ala aljum'ati allati hadana Allahu laha yahudawa ba sa yin hassada ga musulmai akan wani abu cikin karantarwar musulunci daga cikin karantarwar musulunci babu wani sashin da yahudawa suke hassada a kai kamar matsala ta juma'a matsala ta juma'a da kuke gani din nan matsala ce babba a wajen yahudawa sun yi sun yi su gane ranar juma'a ba su gane ba sai Allah ya shirya da musulmai suka gane ta yahudawa suna tsananin hassada ga musulmai akan juma'a din nan sai ta ce na biyu wa alal qiblati allati hadana Allahu laha yahudawa suna hassada ga musulmai akan alqiblan nan da Allah ya shirye mu gare ta domin sun ɓace sun yi ta ƙoƙari su gane alqiblan gaskiya ba su gane ba suka koma fuskantar kudus sai Allah maɗaukaki ya shiryar da annabi Muhammad da mabiyansa zuwa ga asalin alƙibla ita ce alƙibla ta ka'aba fuskantar ka'aba idan ana ibada don haka duk musulmai inda suke a duniya suna fuskantar alkibla wannan abin yana damun yahudawa suna da tsananin hassada ga musulmai akan haka sai ta ce wa ala na khalfal imami amin sannan yahudawa suna hassada da mu akan idan liman aka gama karanta fatiha ya ce wala dhallin sai muka ce amin wannan amin da muke cewa yahudawa suna hassada da mu akansa jina na Aisha abubuwa guda uku nan duka Yahudawa suna hasada da mu a kansu saboda kasancewar bai kasance suna da shi ba wato mu ne Allah maɗaukaki ya bamu ba su ba wanda in ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 5613 akwai na hudu abu na hudu da yahudawa suke hasada da musulmai a kai shine sallama sallaman nan da musulmi ke yi tsakanin ah, a tsakanin juna gaisuwar da musulmai suke a tsakanin juna ita wannan gaisuwa ta sallama yahudawa suna hasada da ita saboda addu'a ce duk inda musulmi ya haɗu da ɗan uwansa sai ya masa addu'a na alheri ya ce masa assalamu alaikum addu'a yake masa da fatan alheri wannan abin yana damun yahudawa da amin da ake yi a bayan sallah wannan yana damun su mecece aya ta gaba Allah ya ce kad nara taqalluba wajhika nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون a cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 2363 albara'u bin azib Allah shi kara masa yarda Ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad salla nahwa baitil maqdisi ashara aw ashara shahara manzon Allah ya fuskanci masallacin Qudus yayi sallah wata 16 ko 17 wato a wata riwaya aka ce 17 amma duk sa'ilin da manzon Allah yake fuskantar masallacin Qudus din nan hankalinsa bai natsu ba kada a manta a lokacin manzon Allah yana makka yana hada alkibla guda biyu ne da ita Ka'aba da ƙudus, yanzu da ya zo Madina sai ya zama haɗa alƙibla biyu ɗin nan ba zai yiwu gare shi ba sai ya koma fuskantar masallacin ƙudus. Albara'u bin Azib ya ce wa kana yuhibbu an yusalliya nahwal Ka'aba manzon Allah yana so a ce yana sallah yana fuskantar Ka'aba fa kana yarfa'u ra'sahu ila sama don haka annabi yakan yawaita daga kansa yana kallon sama wato yana kwaɗayin ina ma Allah ya saukar da umarni ya canza alƙibla an koma fuskantar Ka'aba ɗin saboda tsananin soyayyar da manzon Allah yake ma ɗakin Allah manzon Allah yana da tsananin son ɗakin Ka'aba domin haka waɗannan watanni goma sha shida da ya yi yana fuskantar Kudus ya yi su ne a cikin damuwa yakan yawaita ɗaga kansa ya dubi sama wato yana Allah Allah ya ga saukan mala'ika ya taho da wahayi daga Allah ya taho da sako daga Allah cewa dai an canza alƙibla daga fuskantar baitul maqdis an koma fuskantar ɗakin ka'aba wato da yake garin makka ne Allah ya saukar da wannan aya ta 144 Allah yake cewa qad nara taqalluba wajhika fi sama Hakika, mun riga mun ga jujjuyawar fuskanka da kake yi a cikin sama kana yawan daga kanka kana kallon sama saboda kwaɗayin Allah ya canza maka alƙibla falanuwalliyannaka qiblatan tardaha Allah ya ce to lallai ne za mu jibinta maka wata alƙibla wacce za ta kwantar da hankalinka daga yanzu fa walli haka shatr al-masjidil haram sai ka juya fuskarka ka koma wato tilqa al-masjidil haram kana fuskana fuskantar nahiyar masallacin Allah da yake maka masallaci mai alfarma wa haisu ma kuntum fa wujuhakum shatrahu sannan duk inda kuke ku musulmai mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ku juya fuskokinku ta nahiyar masallacin ka'aba don haka aka samu wato alkibla hukuncinsa ya zan kashi biyu ga musulmai wanda yake kallon ɗakin ka'aba malamai suke cewa ya kamata ya fuskance ta wato kare ya kauce mata ga wanda yake makka kenan ya tafi masallaci to kare ya kauce mata amma wanda baya iya ganinta kamar mu da muke nesa da ita waɗanda suke nesa da ɗakin Kaba to sai su yi saiti a yi kirdado a yi kwatance ga inda alƙibla take sai a fuskanta ba dole sai an tabbatar da saitin ɗakin Kaba ɗin ba ka duba fiqh sunna a juz'i na farko shafi na 129 akwai hadisi da Abu Huraira ya rawaito yana cikin Irwaul Galil hadisi na 292 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma bainal mashriqi wal maghribi qibla abinda ke tsakanin gabas da yamma alkibla na gurin wanda malaman sunna suka ɗauka akan cewa ba lallai bane kenan sai ka tabbatar da saitin ɗakin kaba in dai har ka ɗauki nahiyan falillahi alhamdu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai Allah ya ce wa innal ladina utul kitaba kuma lallai waɗanda aka ba su littafi dinnan yahudawa la ya'lamuna lallai suna sane annahu alhaqqu min rabbihim cewa alqiblan nan ta Ka'aba ita ce gaskiya daga wajen Ubangijinsu. Wa mallahu bi gafilin amma ya'malun kuma Allah bai zan mai rafkanuwa game da abin da suke aikatawa ba. Allah ya san duk abin da suke aikatawa. Wato ahlul kitabi sun tabbatar da cewa alƙiblan nan dai ta gaskiya ita ce alƙibla ta ɗakin Ka'aba. Fuskantar ɗakin Ka'aba shine alƙibla na gaskiya. karanta mana aya ta 145 wala ina ta alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم bitabi'in قبلة بعض ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ولئن اتبعت أهواءهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما إنك إذا لمن الظالمين Allah ya ce wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak yana ga yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kai ka damu da ahlul kitabi yahudawa dinnan da zaka ba su kowace aya kowace hujja akan cewa alkiblar gaskiya ita ce ɗakin Ka'aba ba za su bi alkiblar ka ba maganar da suka yi maka sun kawo rudu ne saboda su dagula hankalin munafikai sai Allah ya ce wa ma anta tabi'in qiblatahum kuma kai ma ba za ka bi alqiblan su ba kun ga wannan kyakkyawar shaida ce ga annabi Muhammad su Yahudawa suna kwaɗayin wai gaba annabi zai koma ya bi addinin su sai gashi Allah ya ba da shaida cewa har abada annabi ba zai bi alqiblan su ba kun ga annabi ya samu kyakkyawar shaida wa ma ba'dhum tabi'in qiblata ba'd kuma sashin su ma ba masu bin alqiblan sashi bane yahudawa har abada ba za su bi alqiblan kirista ba kirista kuma har abada ba za su bi alqiblan yahudawa ba sai Allah ya ce wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi da dai zaka bi son zuciyansu a bayan ilimin nan da ya zo maka cewa alqiblan gaskiya ita ce ɗakin Ka'aba innaka idhal lamina zalimin kai ma kenan ka zan cikin azzalimai bare kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai yin haka ba ne ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya ji kansa shekarunsa 676 da mutuwa yanzu a littafinsa ahkamu ahli zimma a juz'i na farko shafi na 25 yace thumma inna salata ila al-mashriq lam ya'mur biha al-masih wal hawariyuna kamar yadda Allah ya faɗa mana a baya yace wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim yahudawa da kiristoci duka sun san cewa alkiblan gaskiya ita ce ɗakin ka'aba da gangan suka kibi shine ibn al-qayyim yake cewa kiristoci da suke fuskantar gabas in za su yi ibada abin nan da suke yi ba annabi isa ne ya umarce su ba haka kuma almajiransa alhawariyuna ba su ne suka umarci kiristoci su yi haka ba Allah bai taɓa canza alkibla daga ɗakin ka'aba ba waye ya kirkiro ma kiristoci wannan alkiblan da suke bi sai ibn al-qayyim al-jawziya ya ce wa inna mabtada'ahu qustantin wani sarki ne da aka yi da sunan shi Constantinople the Great ka duba tarihinsa a littafan tarihi Constantinople the Great tsakaninsa bayan mutuwan shi sai da aka samu shekaru 233 kafin aka haifi annabi Muhammad wato bayan zamanin annabi isa da shekara 337 ya yi zamaninsa a lokacin shi ne sarki na farko na rumawa da ya karɓi addinin musulunci wanda shi ya kafa birnin constantinople da ake kiransa birnin istanbul a yanzu birnin istanbul na kasan turkiya a da can sunanta constantinople wannan sarkin ne ya kafa birnin to wannan sarkin shine sarki na farko na rumawa da ya karbi addinin kiristaniti shine wanda ya kirkiro alƙiblan nan da kiristoci suke bi inji ibn al-qayyim al amma ba annabi isa bane ya faɗa kuma ba almajiransa bane suka faɗa don haka ba za ka ga wata aya ta linjila ko ta zabura da take faɗin cewa a fuskanci wani guri a yi sallah saɓanin masallacin ka'aba ba kamar yadda Allah ya faɗa mana sai ibn al ya ce wa kazalika salibu hakanan nan kaga kirista yana rataye cross giciye da kake gani a matsayin wata alama ta addinin kiristaniti annabi isa bai san da shi ba inna mabtada'ahu qustantin bi ra'ayihi shi wannan sarkin ne da ya kirkiro wannan abin wa bi manamin za'ama annahu ra'ahu ta mafarki da yayi cewa yayi wai yayi mafarki ya ga annabi isa kaza kaza to ta wannan hanya ne aka samu asalin cross da kirista ke rikewa ibn al-qayyim yace wa ammal masihu wal hawariyun amma shi annabi isa da almajiransa falam ya amuru bi shay'in min zalika ba su taɓa yin umarni da wani abu da ya danganci haka ba wa kadhalika idkhalul alhani fi salawati ibn al-qayyim yace haka nan kaga kiristoci suna waka a matsayin sallah lam ya'mur biha al-masihu annabi isa bai taɓa yin umarni da haka ba walal hawariyun haka nan almajiransa wa bil jumla sai ibn al-qayyim yace a dunkule fa'ammatu anwa'il ibadati wal a'yad duka nau'in ibadan da kaga kirista na yi da kuma bukukuwan da kiristoci suke yi allati hum alaiha lam yunzil biha Allahu kitaban Allah bai taba saukar da wata hujja a littafi ba akan cewa su yi wannan wato bid'a ce kirkirowa aka yi nan daga baya Allah shi samu gani me Allah ya ce mana a gaba allazina atainahumul kitaba allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الله الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين Allah madaukaki ya ce alladina atinahumul kitaba waɗanda muka ba su littafin at-taura da al-injil yahudawa da kiristoci malaman ya arifunahu sun san maganar alƙibla kama ya arifuna abna'ahum kamar yadda suke iya gane ‘ya'yansu na cikinsu malaman kiristoci da yahudawa in ji Allah abinda Allah ya faɗa ku gaskiya ne ya ce malamansu sun san matsala ta alƙibla kamar yadda suke iya bambanta ‘ya'yansu daga ‘ya'yan wasu kamar yadda za ka iya gane wannan ɗanka ne wancan ba ɗanka ba ne haka nan malamansu suke gane cewa alƙiblar gaskiya ita ce ɗakin ka'aba. wa inna fariqan minhum amma duk da haka ana samu wani sashi daga cikin su la yaktumuna alhaqa lalle suna ɓoye gaskiya wa hum ya'lamuna alhali suna sanin sa sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam alhaqu min rabbika wannan mas'ala ita ce gaskiya daga wajen ubangijin ka fala takunanna min mumtarin don haka karka yadda ka zan cikin masu kokonto me Allah ya ce a gaba wa likulli wajhatun huwa muwalliha فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتبكم بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الله يقول ولكل وجهة هو موليها كون دي الكبلة alƙiblar بنتها su gana su ku gana ku ku musulmai fastabiqul khairati ku ringa tsere tsere ta wajen kokarin aikin alheri aina ma ta takunu ya'ti bikumullahu jami'a duk inda kuke Allah zai tattara ku a filin hisabi waje guda za a san mai gaskiya inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون الله يتيوى النبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث خرجت دي عندك فتا duk inda ka fita ka tafi a duniyan nan fa walli waje haka al-masjid harami in dai ibada ka yi to juya fuskar ka ka kalli nahiyar ɗakin Ka'aba masallaci mai alfarma wa inna hulal haqqu min rabbika fuskantan ɗakin ka'aba ɗin nan lalle shine gaskiya daga wajen ubangijinka wa mallahu bi gafilin amma ta'maluna Allah bai zama mai rafkan nuwa game da abin da kuke aikatawa ba wa min haisu kharajta wa min haisu kharajta fawalli wajhaka shatr al haram wa haisu ma kuntum wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu liyalla yakuna الناس لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون Allah madaukake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam min haythu kharajta ta duk inda ka fita fa walli wajhaka shatr al-masjidil haram ka juya fuskarka ka fuskanci nahiyar ɗakin Allah mai alfarma ɗakin Ka'aba wa haisu ma kuntum ku musulmai mabiyan annabi Muhammad duk inda kuka kasance fa wallu wujuhakum shatrahu ku juya fuskokinku kuna fuskantar nahiyar ɗakin Ka'aba li Allah ya kuna linnasi alaikum hujja abin da yasa muka ce ku rike alqiblan nan da kyau saboda kada mutane su kama ku da hujjan cewa addinin ku ba gaskiya bane Yahudawa suna cewa ai daga baya in ya bar alqiblan nan to ya tabbata kenan ba annabin Allah bane saboda ai mun san gaskiya alqiblan ita ce Ka'aba ku kyale shi mu gani to da annabi ya bari da Yahudawa kenan sun samu hujja akan cewa musulunci ba gaskiya bane su kuma larabawan makka sai suna cewa ah Muhammadu ya koma Madina muna ganin rigima ta shiga tsakanin mu sai gashi yanzu ya dawo yana fuskantar alƙiblan mu saboda mutanen Makka su kuma alƙiblan su matsafa masu bautan gunki alƙiblan su ita ce ɗakin Ka'aba don haka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo yana fuskantar Ka'aba suka ce a ah, to kenan gaba zai dawo addinin mu na bautan gunki to da Annabi ya bar wannan kenan da hujja ta tabbata a kansu munafikai suna cewa a to wannan yana nuna addinin Muhammadu fa bai tabbata ba yau yana wancan alkibla gobe yana wancan Allah ya ce to in kuka rike alkiblan da kyau kun ba wa marada kunya illal ladina zalamu minhu fa ce waɗanda suka yi zalunci a gunsu waɗannan kam duk yadda kuka kai ga kafa hujja ba za ku gamsar da su ba sai Allah ya ce mana fala takhshawhum kada ku ringa tsoron mutane ta wajen bautan Allah wakhshawni ku ji tsoro na wa li utimma ni'mati alaikum na ba ku wannan alkibla ne don in cika ni'imata a gare ku wala allakum tahtaduna da fatan kuma ku samu shiriyar Allah kama arsalna fikum rasula kama arsalna fikum ya yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون Allah ya ce kama arsalna fikum rasula kamar yadda muka aiko muku manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun aiko muku annabin Allah wannan ni'ima ce muka yi nufin ta gare ku a fikum a cikin ku yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyin mu na Qur'ani wa yuzakkikum yana tsarkake ku yana karantar da ku la dubba masu kyau wa yu'allimukum alkitaba wal hikma yana karantar da ku littafin Allah da kuma sunnoninsa wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna kuma yana karantar da ku abin da da can ba ku kasance kuna sanin sa ba wannan wata ni'ima ce gare ku don haka ku riki ni'imata da kyau eh, Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa sai mu dakata haka sai gobe ma ci gaba insha Allah ya aka kawo ƙarshen katun yau Allah da sai kuma gobe insha Allah sai dai tambayoyi to kan tambayoyi akwai sanarwa guda biyu masu muhimmanci na farko tafsirin da malam ke yi tun daga yola har zuwa nan tun 2002 har zuwa 2006 idan mutum na so su tulbakara ya samu kasa jimilla sosai to akwai su aje wajen shi marafa mai kaset wanda ya zo daga bauchi insha Allah idan aka je za a samu kaset din tun daga farkon bakara har zuwa inda malam yake yanzu wata mutasan kaset din cikakke kawai Allah ba da ikon sayi don akwai amfani ciki sosai sannan ta biyu kuma akwai sanarwar ko addu'a ce malam ake nema ka taimaka da addu'a domin yana neman admission hmm, Allah shi biya mana bukatun mu tambaya ta biyu shi assalamu alaikum wa rahmatullah malam ne hukuncin malami kuma amma yana da girman kai ba kyau assalamu alaikum wa rahmatullah malam ne hukuncin ɗalibai masu raina malamin su to hakika wannan wata matsala ce muhimmiya ya kamata mu mai da hankali a kanta game da daraja malaman addinin musulunci ya kamata mu mai da hankali a kai saboda kuwa ya shafi karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu manta hadisi ya inganta daga annabi yana sahihu targib hadisi na 96 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham sagirana wa ya'rif li'alimina haqqahu wanda duk baya girmama babba a cikinmu kuma baya tausaya mana ƙarami da wanda bai san hakkin malaminsa ba wannan mutumin baya tare da mu in ji manzon Allah duk wanda bai san hakkin malaminsa ba wannan mutumin baya tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai su ne waɗanda suke isar wa annabi sallallahu alaihi wasallam aikin da Allah ya turo shi bayan manzon Allah ya rasu waɗanda suka ci gaba da wannan aikin na manzon Allah su ne malaman sunna bai dace a ce malamin sunna shine mutumin da za ka wulakanta ba wannan abin abin takaici ne wallahi musamman a ƙasar mu dinnan. rudu ya samu jama'a kuma saboda baraka da take tsakanin musulmai sai aka wayi gari mutane ba su ganin darajan wasu malamai sai nasu alhali kuma addinin musulunci addini ne guda addinin musulunci addini ne guda duk inda wani malami yake matukar musulmi ne wannan malami wajibi ne ka mutunta shi saboda yana nan a matsayin malami na addinin musulunci kuma wanda yake ma addinin musulunci aiki idan ka wulakanta wannan malamin to tamfar kana wulakanci ne ga manzon Allah idan akwai kuskure da malami yayi akwai matakai da ake bi na gyara ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a kansu amma abin kunya ne a samu a yanzu mutanenmu ah, suna wulakanta malamansu wanda ni na sha faɗi galibi zaka taras in kana kwatantawa tsakanin kirista da musulmi wa ya fi daraja malaminsa da yawa za a ce maka kiristoci sun fi mutunta malamansu akan musulmai domin kirista ko giya ya sha ya bugu mawuyaci ne kaji yana tafiya yana zagin malaminsa amma a yanzu musamman zan baka misali da yadda wayar salula ta bayyana wallahi in kaga yadda wasu suke tura sakonni. na rashin mutunci ga malamai wanda a dalilin haka ya sa ni na san malamai da yawa a cikin malamai ɗari a ƙasan nan fiye da malamai tis'in ba su ƙaunar a sallan fiye da malamai tis'in cikin ɗari ba sa ƙaunan a raba wa mutane lambobinsu saboda tsabar wulaƙanci da mutane suke musu mutum zai rubuta saƙo na ɓatanci ya tura wa malami saboda yanzu hanya ce mafi sauki in ka samu lambar mutum ka sai sim card kana iya jefa mar bakar magana ka jefar da sim card din yayi haka bai san cewa Allah da wannan malamin yake wa aiki ya san da abin da yake ba saboda haka duk mutumin da ya zama aniyarsa ita ce ya wulakanta malami wannan mutum ba zai gama lafiya ba saboda wallahi duniyan nan in ka ɗebe malamai to ka ɗauke musulunci su ke raya wannan addinin a duniya inda a ce wannan mutumin addininsa gaskiya ne zaka samu yana daraja malamai a gurbin annabi Muhammad saboda suke isar masa da karantarwa manzon Allah wanda ya nuna maka addinin Allah ya kusantar da kai Allah ya nuna maka hanyar da zaka samu tsira ta duniya ya nuna maka hanyar da zaka samu tsira a kiyama ya zama wannan mutum shi zaka wulakanta don Allah ina imani shi yasa manzon Allah ya ce wanda duk bai san hakkin malamin mu ba baya ma tare da mu in ji manzon Allah ka je ka yi tunani me ake nufi da bayi tare da mu annabi ya ce wanda ya yi kaza bai tare da ni ya kake tambani wannan mutumin zai tashi a filin hisabi Allah shi kare mu masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wani ki shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayan mu ga masu bukata neman mu kan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi